أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا سكالة بدا لألا مدو بكسكي في قوة في قومي صلاتي لسلم وكيه لك عني محمد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 shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida wadda daidai da ashirin daidai ga watan hudu miliyariya dubu da ashirin da biyar allah ya sake ba mu aron lokaci mu sake dawowa wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka insha Allah inda muke karatu cikin wannan littafi na hisul muslim min arkani kitabi wa sunna wallafawa a shek wahid a sheikh sa'id bin wahab al-qahtani allah madaukakin sarki ya ji kan shegafar da shi wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala a zaman da ta gabata mun fara karatu akan abin da ya shafi falalar zikiri mun karanta ayan alkur'ani da malam ya kawo akan wannan falala mun fara karanta wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da muka karanta na karshe shine hadisin أبو هريرة أبو الدرداء أويل بن عامر wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana yawan zikiri yana gaba da sadaka yana gaba da fita filin jihadi da yin yaƙi don ɗaukar kalman Allah maɗaukakin sarki kaga wannan shine hadisin da muka karanta na ƙarshe a yau za mu ci gaba insha Allah ta'ala maliki wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu Allah ta'ala oke mun karanta wannan ku ana inda banni abdi na'am maliki wa an رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى مالكي يا تفتى daga sahabi abdullahi bin hud Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi wannan sahabin yake ba mu labarin cewa anna rajulan qala yace ya kullai wani mutum ya zo don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah يا من صاحب الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي للي شرائع جمعين مفرد تنسى في الشريعة مرادا شريعة ممكن أجيوا بهم شرائع يتللي hanyoyin aka ce الشريعة shine al-tariqatul marziya, hanya wacce Allah madaukakin sarki ya yarda a wajen abauta masa ibada lada sai kira da shari'a abinda Allah madaukakin sarki shi da cewa in aka yi bauta masa ta wannan hanyar to zai bada lada a gane to duk wanda abin da ya dauki wannan siffar shi ya kira da shari'a ya ce to shari'o'i abubuwa da aka ce a yi da wanda aka ce kar a yi sun yi min yawa a yanayi na akwai tsewa wanda ba zai iya yi da wannan dalilin ba a aqbilni bi shay'in atasabbatu bihi ya ma'aikin Allah ka sanar da ni ka koya mun wani abu atashabbatu bihi ay ata'allaqu bi ka koya mun wani abu da zan riƙe ya rataya a wuyata ya zama ya maye gurbin waɗannan abubuwan da yanayi na ba zai ba ni damun yi ba sai zama ya maye mun gurbin su abin da zan rasa na lada a waɗancan ayyukan zan samu in na aikata wannan abin da za ka faɗa za ka sanar da ni wannan abu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake maka la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kada harshenka ya gushe yana jike da yawan ambatan Allah madaukakin sarki ay la tazalu rutubatu lisanika mustamirratun min adh-dhikr harshenka karka yadda yawun bakinka ya kwafe ya bushe ba wai kuma zikirin Allah ba ne ya kofar da shi ya busar da yawon bakin nan an gane kaga a wannan hadisin kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana mafhum al na hadisin shine akwai abubuwa da yawa na shari'o'i wanda yawan zikiri yana yana mai gurbin su ya hana Allah maɗaukakin sarki kama ta saboda rashin aikata su yawaita zikiri yawaita ambatan Allah madaukakin sarki yana wannan malai ce wannan hadisin da malai ya kama ne na cikin sunan na imam a kirmili yana cikin sunan na imam ibn maja insha Allah ta'ala kuma a jikai ne waɗanda sun inganta suna cikin sahihu sunan tirmidhi sahih sunan na imam ibn maja bali sake cewa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف balik cewa wannan hadisin an ya samu asali ne daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisin kuma na cikin sunan na imam at-tirmidhi yarjin as-sahih al-jami' as-saghir na Sheikh Muhammad Nasiruddin bin Nuh al-Albani Allah madaukakin sarki ya kai shi gafarta mishi Abdullahi dan Mas'ud yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harafi daya a cikin littafin Allah alqur'ani mun ga dama alqur'ani ashe ne mafi cikin zikiri ko Allah ya kira shi da zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ko wal qur'anu dhikr maza Allah sallallahu alaihi to in mutum ya karanta alqur'ani to kowace harafi ɗaya da ya karanta za a ba shi kwatankwacin yayi aikin alkhairi guda goma za a ba shi kwatankwacin yayi aikin alkhairi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wannan aikin kirkin kuma za a ninninka masa kwatankwacinsa guda goma an gane idan ta harafi ɗaya na alƙur'ani za a baka ladan kayi aiki mai kyau aiki yardajje a wajen Allah wannan aiki mai kyau yardajjen kuma za a ninka maka shi ninki goma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la aqulu alif lam mim harf ba fa ina nufin in mutum ya zo zai karatun qur'ani sai ce alif lamim sai a ba shi ladan ya aiki kirki ɗaya ba wannan nufin hakan ya yi faɗa harafi ba a walakin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda nake nufi alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun in mutum ya ce alif lamim ya faɗa harafa ne guda uku an gane ku kowace harafi ɗaya alif yana da ladan aikin alkhairi ɗaya ɗayan nan so goma lamun yana da ladan aikin alkhairi ɗaya ɗayan nan so goma mimun yana da ladan aikin alkhairi ɗaya ɗayan nan so goma don mu ce alif lam mim yana da ladan aikin alkhairi nawa kenan talatin an fahimta ku to in ka fara daga bismillahir rahmanir rahim harufa nawa kusan ashirin da wani abu ka zo karanta fatiha ga can dauko calculator ko ba haka bane kafin a buga aikin alkhairi na kowanne goma goma goma goma ba dai ka shiga sotul bakara an gani ashe ba karamin ba karamin lada bane ba karamin lada bane mutum ya zama to ya kiyaye wannan sosai da sosai kaga karatun qur'ani kenan an gane ku kuma dama shi ne mafi girman zikiri kamar yadda shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana babu wani zikiri da kai karatun alqur'ani da girma yasa wajibi ne ba ba fardu kifaya bace kowane musulmi wajibi ne dole ne ya yake karatun qur'ani wajibi ne dole ba fardu kifaya bace ba ba farali bane wanda kila wani a ce in wani ya iya zai ɗauke mu wani a'a farali ne na kowa da kowa duk wanda bai iya ba Allah maɗaukakin sarki sai ya ci kwalarsa ranar tashin alkiyama zai shiga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kai ƙaran su gaban Allah ran tashin alkiyama wa qala ar-rasul ya rabb inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura to duk tausayi da jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kai kuma karan ka zai kai a filin alkiyama ai ka shiga uku ko ba haka bane a filin alkiyaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rinka ummati ummati ya Allah rabbi sallim sallim amma kai kuma an kai karan ka kuma wanda ya kai karan ka wanda Allah ya siffanta shi da bil mu'minina raufun rahim cewa shi mai tausayi ne mai jin kai ne ga masu imani amma kai kuma ya kai karanta gaban Allah ranar tashin alkiyama ai mutum ya shiga abin da ya shiga to aka ya zama wajibi ya zama dole kowa ya koyi karatun qur'ani ya iya karanta alqur'ani ya karanta qur'ani yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da qur'ani yadda Allah ya umarni da a karanta qur'ani wa rattilil qur'ana tawkilan malaman tafsir kace tafsirin ai tajwidan karanta qur'ani da tajwidi da larabci Allah ya sa مالك وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين قومان قوماوان في غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل وانا حديث هنا رجل صحيح مسلم da يدعي تبتا daga sahabi Uqba bin Amir Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Uqba bin Amir kare yake cewa faraja Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito daga gida wa nahnu fi suffati mu kuma muna cikin as-suffa as-suffa shine guri da suka kebance su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da gida a garin Madina ba su da gida kafantuwan su baki sai zama a masallaci suke kwana to a masallacin kuma ga kowa zai zama ya ya yi makekin gurin da yake yake kwana ah, kamar ɗaliban boarding suke suke wannan kwana na ne ko to kowa yana da kwana wannan kwana kwana su kira da suffa da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai same mu a a wannan suffa din a cikin masallaci fa qala sai ce mana ayyukum yuhibbu an wa kulla yawmin ila butuhana aw ila al-aqiq a cikinku wane ne zai so duk wayewan gari ya yi sammako ya fita da sassafe ya tafi zuwa ga bukuhan ko aqiq bukuhan sunan wani wadi ne da ke tsakanin a garin madina inda suke kiwon dabbobi aka ce wadi shine hanya da ke tsakanin duwatsu guda biyu an gane to bufahan sunan wani guri ne a madina waɗanda suke suke kiyo ko maluma suka ce an kira shi bufahan ne lisi'atihi wa infisafihi so da wannan so da wajen yana da girma yana da fadi yana iya daukan dabbobi masu yawa shi sa aka kira shi da bufahan an gane ku a haka ke kiran gurgu sa'annan haka shi ma a fi shi ma wani guri ne wanda eh, suke cewa a yanzu gurin tsakaninsa da madina da yauce mil uku ba ko hudu shi ma guri ne da suke kiwon dabbobi amma shi suka ce an kira shi a kike ne so da kankantar shi shi wancan bubuhan an kira shi bubuhan so da girman shi da faɗi shi kuma a kai an kira shi a kai saboda kankantar shi da tsukewansa yadda shi ko baya ɗaukan dabbobi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin ku da kuke zaune a cikin wannan masallacin wane ne zai so a ce kullum zai yi ku ya tafi ko can butuhan ko a kai ya'ti minhu bina fataini kaumawaini ya kawo ya samu raƙuma guda biyu ƙosassu masu mai shine kaumawai zama suna da suna da mai Fosassu ba ramammu ba min ghairi ismin wala qati'ati rahimi kuma ya samu wannan raƙuman guda biyu ba tare da sabon Allah ya mana ba sata zai je yi ba ba kwace zai je yi ba ba ha'inci zai ya samu ba wala qati'ati rahimin ko ba wani rigima zai da wani har ya kai ga yanke zumunta ba a'a zai samu ne salin alin ya je ya dauko ko ya dawo da shi gida wane ne a cikin ku zai so kullun ya zama yana haka kullun zai tashi shi ya je samu guda biyu kullun zai tashi ya je samu guda wa cikin ku wane ne yake son haka قلنا أقبى بن عامر يكي جمك muka الله صلى Allah عليه وسلم يا رسول الله نحب ذلك Ya رسول الله أي son أصنع dukkan ذكر منا so. Kowa yana son. ya samu kuma dukiya irin na raƙumi a ce kullum za ka tashi ko ka je a ba ka juyo ka dawo ai kowa yana son haka babu wanda bai son haka qala sai bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake afala yaqulu wa ahadukum ila almasjid to shin dayan ku wanda yake son haka ba zai rinka yin sammako zuwa masallaci ba fa ya'lama ya saboda ya je masallacin ya koya ya sani aw yaqra'a ko ya karanta ayatayn min kitabillahi khairun lahu min naqatayn ko ya koyi sanin ya koyi ko ya karanta ayoyi biyu daga cikin littafin Allah abinda Allah zai bashi ya fi mashi alkhairi sama da a bashi wannan raƙumai guda biyu din kullum kullum mutum ya zo masallaci ya yi sammako da sassafe ya zai koyi aya biyu na alkur'ani ko kuma a ya iya ya koya ya iya sai zo ya karanta aya biyu kadai na alkur'ani abinda Allah zai bashi ya fi mishi alkhairi sama da ya sammako ya je a bashi wannan raƙuma guda biyu abu suhan ko a aqiq sai ce wa salatun khairun lahu min salatin ya koyi aya uku ko ya karanta aya uku ya fi masa alkhairi da kullun da safe ya je fufuhan ko akai a bashi raƙumi guda uku ce wa arba'un khairun lahu min arba'in haka ya karanta aya hudu ko ya koyi aya hudu kullun ya ji masa alkhairi sama da ya sammako zuwa akai ko fufuhan saboda a bashi raƙumi guda hudu ce wa min a'dadihin min al-ibl haka ya fi duk wani yawan adadin da za ka lissafa na raƙumi mana yawan ayoyin da za ka koya ko yawan ayoyin da za ka karanta na alkur'ani kullum ya yi maka alkhairi a wajen Allah sama da a ce za a kwambatin maka wannan ayoyin zuwa yawan raƙuma da za a baka kullum da safe an fahimta ku to kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake tisha ne malami ne kwararre sai musu misali da abin da suka fi girmamawa suka fi suka fi mutuntawa na dukiya a lokacin shine dukiyar mai raƙumi sai ko zaka yi kwatantawa da duk abin da kake ganin shine mutane suka fi kimantawa na dukiya a wannan zamani to abin da zaka yi na koyan ayoyin Qur'ani guda biyu ko ka karanta ayoyin Qur'ani guda biyu da kai sammako da safe a masallaci ka karanta ya zama ka alkhairi sama da baka wannan abin da kwakwalwanka zai hararo maka cewa shine mafi daraja a duk wani abu na dukiya da mutum zai tara a yau an fahimta ku ashe mun ga wanda yana ƙara fito mana a fili da mahimmanci na yawan ambatan Allah musamman kuma karatun Alƙur'ani mai girma haka yana nuna mana yana da matuƙar mahimmanci ya zama a shedul ɗinmu na kullum ya zama akwai karatun alkur'ani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mali sake cewa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sake cewa man qa'ada maq'adan lam yadhkur Allah fihi kanat alaihi min Allah siratun wa man ittaja'a marja'an lam yadhkur Allah fihi kanat alaihi min Allah siratun wannan hadisin ya samu asali daga sahabi abu huraira abdurrahman bin sakar ad-dawsi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisi yana cikin sunan na imam abu dawud kuma na cikin sahihul jami' na shaykh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala abu huraira yake cewa bazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wani gurin zama to da ma'anan qu'ud shine mutum yana tsaye ya zauna sai a ce qa'ada an gane ku shi yasa in ka ma mutum umarni ya zauna yana tsaye abin da aka ce shine qu'ud amma ka ji an ce idlis to wanda ke kwance ake so ya tashi ya zauna sai a ce mishi idlis sai a ce to ya tashi ya zauna an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna a wani gurin zama ya zauna a gurin har ya gama zamansa lam yazkurillaha fi bai ambaci Allah ba a wannan zaman kanat alaihi min Allah kiratun to lallai zai samu naƙasu a kansa a wajen Allah maɗaukakin sarki ya samu naƙasu na kima da daraja da matsayi da yake da shi a wajen Allah zai samu naƙasu. sanadiyan ya zauna a gurin har ya tashi daga zaman har tashin bai ambaci Allah ba madaukakin sarki haka yake wa man istajaa marja'an haka duk wanda ya kwanta a wani gurin kwanciya lam yadhkurillaha fihi bai ambaci Allah ba a wannan gurin kana alaihi min Allah siratun to lallai yana da nakasu a wajen Allah madaukakin sarki a ran tashin alƙiyama lallai zai samu nakasu. a darajarsa a matsayinsa zai samu na kaso a lada zai samu na kaso abubuwa da yawa a wajen Allah madaukakin sarki sa karka yadda ka zauna a wani guri baka ambaci Allah ba yi bismillah kafin ka zauna wanda za mu zo mu karanta ku koya mana addu'ar da za ka yi kafin ka zauna ka ga ambatan Allah ne ko in ka zauna ka tabbata kafin ka tashi ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba ta gama sai ka fara fil majlis ko ba haka ba kafin kafin ka tashi kaga duk wannan nau'uka ne na ambatan Allah wanda da ikon Allah za mu zo mu karanta su a cikin wannan littafi mai albarka mali sake cewa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya sake cewa ma ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم wannan shi ma hadisin daga sahabi Abu Huraira kuma yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kamar da kuma ya inganta kamar da Sheikh Muhammad Nasiruddin ya ishara a cikin sahihu At-Tirmidhi abu hurairu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma jalasa qaumul majlisan yace mutane ba su taba zama a wani gurin zama ba lam yadhkuru Allah fihi su zauna a gurin su gama zaman su tashi ba su ambaci Allah ba wa lam yusallu ala nabiyihim su gama zaman su tashi ba su yi ma annabin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba illa kana alaihim kiratun face wannan zaman sai ya zo musu na naƙasu a rayuwarsu sai ya zo musu na dama a rayuwarsu fa in sha'a zabahu in Allah ya ga dama ya musu azaba na wannan asarar lokacin da suka yi so da Allah ya hana mu asarar lokaci ko ba karamin asarar lokaci ba ne mutum ya gama zaman shi a wuri ya tashi ba ambaci Allah ba ya cikin mafi girman asarar lokaci ya yi lagu kenan kuma lagu ba ta cikin siffan masu imani ko wallazina hum anil lagwi mu'ridun lagu ba ta cikin dabi'an masu imani ka zauna ka yi abu ka tashi babu Allah a ciki wannan sunan shi lagu mazalla ce in Allah ya ga dama zai azabtar da su yin wannan lagu wa in sha'a ghafara lahum kun kuma Allah ya ga dama sai ya ce musu dama sun fasane ghafurun rahimun kuma shi fa'alun ne lima yuri mai aikata abin da ya ga dama ne ku? la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba a tuhumar Allah akan duk abin da ya aikata amma bayan Allah dole ana tuhumar su a tambaye su akan abin da suka aikata so da su ba su suka yi kansu bayin su aka yi ku? Mhm. hadisi na karshe da mala ya kawo a wannan fasali na farko da ke magana akan falalar ambatan Allah falalar zikiri مالك وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة وكان لهم حسرة ونشيما حديث ya tabbata daga sahabi abu huraira hadithin a cikin sunan na imam abu dawud da musnan na imam ahmad kuma hadisi ne ingantacce na cikin sahihul jami' na sheikh muhammad nasir bin albani Allah ya ji su gaba da gafarta musu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min qawmin yaqumuna min majlisin babu wata al'umma da za ta tashi ko wasu mutane da za su tashi daga wani gurin zama sun zauna a gurin sun gama abin da za su yi har suka tashi la yadhkuruna Allah har suka tashi ba su ambaci Allah ba a wannan gurin illa qamu an mithli jifati himari fati tashin da suka yin nan za su tashi ne suna abin kyama kamar mushen jaki wanda ya fara wali. an gane haka za su kyaman da za su zama abin kyama a wajen Allah kwatankwacin kyamar da kai kake mamushin jaki wanda ya fara wasu shi su jifatu su. haka Allah zai kyamace su ya kyamace wannan zaman da suka yi sakan mu yadda mu yi zama da zai samu wannan irin wannan kyama a wajen Allah zai ya ce wa kana lahum hasratan kuma wannan zaman da suka yi zai zo musu nadama zai zo musu hasara a ranar tashin alfiya ta mu zamanto ko da yaushe mu zo masu yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki ko da yaushe mu aji muna tasbihi muna hailala muna la haula wala quwwata illa billah muna hawqala kenan muna istighfari muna salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da yaushe wannan duka zikirori ne waɗanda ba a kayyade maka a ce sai a guri kaza banda guri kaza a ko za ka ta subhanallah subhanallah subhanallah a ko za ka ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka yawai yi ka yawai yi sai zama sai ga abubuwa suna ƙara maka sisi abubuwa suna ƙara gyaruwa maka a rayuwa Allah madaukakin sarki yana ƙara baka dama da iko na ka fi ƙarfin duk abin da ya fata ka fi ƙarfin shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da wannan shine abin da mala ya kawo akan abin da ya shafi falala na yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki kuma insha Allah ta'ala akan shi za mu tsaya a yau in Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu zama ta gaba sai mu shiga kuma zikirori da malam ya kawo abin da ya fara shine azkarul istiqam min an-nawm zikirori da ya tabbata a sunna da ake yi in an farka daga barci daga kai imanin ya fara insha Allah ta'ala kuma a kai za mu tashi zama mai gaba abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama kuskure wanda daga gare ni ne daga shedan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana a kai Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am wa alaikum assalam na'am malaki cewa an yi magana akan mahimmancin zikiri to ya za mu yi akan abin da wasu 'yan ɗari ga suke yi na yin abin da suke a cikin masallaci lokaci ta buga kirki da sauransu na ga mun tattauna wannan da muka karanta a satin da ya gabata da muka karanta ayar da malam ya kawo da Allah maka ku ayar cikin sautul a'raf ko aya ta 205 wakur rabbaka tadarruan wakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al jahri min al qawl bil ghudwi wal asal Allah madaukakin sarki yace wakur rabbaka ambati ubangijinka fi nafsika tsakaninka da shi ba tare da mutane kunki tabarru'an kana mai kankantar da kanka wa dunal jahri min alqawl ba tare da bayyana magana ba zuwa ga mutane bil ghudwi wal safiya da mareci haka wannan aya yayi mana bayanin sifofin yanayi hai'a na yin zikiri guda uku na farko yace fi nafsika tsakaninka da Allah kuma yace tabarru'an kana mai kankan da kanka zuwa ga Allah in baka fahimta ba ma Allah zai ƙara maka bayani yace wa dunal jahri min al ba tare da bayyana magana ba an fahimta to ga duk abin da aka ce ibada ce to dama ka'ida akwai abin da suke sa abu su tabbata su zama ibada daga cikin abun shi ne aka ce ibada ce to sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka yadda zaka yi wannan ka'ida ce to da Allah ya ce ayi sai kuma ya koya mana ya karantar da mu a Qur'ani kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sahabbansa suka rawaito suka sanar da mu to kaga wancan zai zama akwai kuskure a yanayin yanda suke yi wa sa'annan kuma eh, in ya zama to abin da suke faɗa din abubuwa ne wanda ya tabbata a sunna ila hailala ila salatin annabi to kaga sun sa'a ma yanayin yanda Qur'ani yace yace ai an fahimta ko a ko karatun Qur'ani ne ai kuskure ne ana karatun qur'ani wani na muryan wani na shiga muryan wani kuskure ne wani kuskure ne wani shi yasa eh, na sa akwai wani malamin a Bauchi Allah madaukakin sarki ya saka musu larkai su angonsu suna da masallatai da yawa haka sai zaman ana sallolin irin musamman sallar magariba da isha da asuba za ana samun kuskuren ma har wani a wani masallacin in liman ya yi kabbara a nan ana samun wani daga cikin mamu ya rikici sai suka zauna gaba ɗaya suka yi shara suka yadda duk sallah da ake karatu a bayyana aka kira sallah aka yi kama a kashe sifikan waje gaba ɗaya unguwa kaga an sau da kara samu karatu sau da annabi sallallahu ya hana ba so ko karatun qur'ani yake wani na muryan wani na shiga muryan wani yana rikita wani Allah ya samu gani eh. kullu yana guda eh, kuskure ne Allah kuskure ne ita kawo masallatan mu a garin nan guda biyu na sabon layi guda uku ne ma eh, ɗaya eh daya tsallake duk da cewa shi na ukun rigar shi babu babu girma kuskure ne shi yasa baka ji wani malamin Allah ya saka shi a garin nan ya samu gurin suna bakati ba ce bakati mahallin rikici aka yake kiran gurin kuskure ne gaskiya ya sa a masunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sosai a ana samu a yayi ba mala'iku bane za a yi samun ahlu sunna yayi laifi yayi bid'a kuma in aka fadakar da shi yaji ya gyara fa biha wa ni'mat in aka fadakar da shi yaji ya gyara to ya rage tsakanin shi da Allah to manya ya kamata su yi a har yanzu yara ne to ana zubo yara ne ta ai ba ma cikin ba ma ma insha Allah za a gyara insha Allah za a gyara ai abin da ya fi dacewa ke na sha fada wallahi da Allah zai ban iko da Allah zai ban iko duka masallatan biyu za su bar gurin saboda duka sun zo sun samu na tsallakin ne ai duka za su bar gurin inda ina da iko ina da dama Allah duk za su bar gurin kowa kowa a gina mishi a wani guri daban saboda kuskure ne wannan sa a makarantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ne gaske Allah ya sa a gyara kuna kusa da su ai tarisa ko kula da ko amma ma faɗa kuma su suka koya bana ma wannan insha Allah amma annabi a bari abun da malama suke faɗa Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kai shi ka gafarta mishi yace inna Allah yanzu bil sultan ma la yanzu bil Qur'an akwai abin da Allah madaukakin sarki ke kawar da shi da karfin mulki wannan za ka kwana kana sauke Qur'ani ba za iya daina shi yasa ai ba ba shari'a ya hana mu fada da masu mulki ai yana cikin karatun mu na muka yi satin da ya wuce ko a karatun mu na bayan magariba na ran Lahadi wanda akan shi zama mu tsora yau shi yasa ba a rigima da hukuma shari'a ya hana rigima da hukuma no mata wa har annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko me suka yi kar yi rigima da su kai musu addu'a in ka samu dama ka musu nasiha ba kar yi rigima da su so da akwai abin da Allah madaukakin sarki ke karowa da karfin mulki wanda duk karatu duk yanda ka kai da karanta Qur'ani da hadisi ba za a daina an fahimta su haka inda za a samu waɗanda manya ne kuma suna cikin tafiyan ana ganin kiman in suka yi suka faɗakar ba a yi ba za su yi amfani da ikonsu da matsayinsu su daƙile don ba ƙaramin ah, kusan kashi tamanin na rigingimu da aka samu tsakanin ahlus sunna a garin nan nan ne ummul abaid nan ne nan ne janet Allah shirye da mu baki da ya sa mu gyara baki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Thank you.